da har sha kai ku abin ga hatsi na a hatsi son kai Allah na wajen cin lalla wajen da son kai huran kusa haɗe mutum di ba ga iko Allah ƙwarai ku ƙwarai ku a ku za ka ganin ku kun kahi ka zo kawai ka nemi da biyu da gudanar Masha Allah. Oh, ina faɗa mana Iliyan Samu haƙi su yi niyya. Haƙi sun sa a Iliyan Samu. Ah, ka gani dai ga sunan. Iliyan Samu da kai da an sala. Da kai da an sala haji kun gani haƙi ga sunan haƙi sun ɗauki niyya. Insha Allah aiki ya tahi. Shugabanta ya Alhaji Amadu Atiku. Alherin Allah ya kai muku. lalle kaga dai abu da shi gashi nan sha Allah aiki yayi aiki ya taho daidai wanda aka so ne lalle aiki yayi niyya abu kamar yayi niyya insha Allah wanda aka so ne Assalamu alaikum jama'a da fata an tashi lahana cikin koshin lahana jama'a duniya ku riwa ga nan cikin nan cikin sha na ko mina azzai garin da aka ce ma mayata Allah tun bisa damana yanzu ga shan haƙi sun hau kara kuna gani aikin da awaki da raƙon ma mu bisa gaimu mutane al'ummar duniya ku diba ku gani eh jaha abalak ko min dai azzai lalle garin mu garin da aka ce amma ya ta kuma ta kasano ga ta gabas jikin gidajen su wani buzu wanda aka ce ma balila kaga aikin da suka yi mutane yanzu na awaki na yanzu tsakanin awaki da ma hakan gana suke santarara cikin gonaki haƙin mutane sun azakara awakinsu duk raƙumansu duk sake na suke ba mai adana in kai magana su ce mazan pastoral ta e jama'a duniya dai ku shaida kun gane su ga sunan e eh, awaki na ga sunan birjik ko ta ina haci wani wuri sun azakara wani wuri suna rufe kashi e duk ga sunan kuna gani ga awakin nan kuna gani ina kore da su insha Allah